shine kuma uku ga watan hudu miladiya 2016 ci gawar karatunmu na littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi sallam min at-takbir ila taslimi ka annaka taraha littafin Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala insha Allah yau zamu tashi matashiya ta al-qira'a alaysa kadhalik sayqul mu'allif rahimahullahu ta'ala alƙira'a malam Allah ya musara rama ce alƙira'a karatu kaga bayan kabbara harama sai du'a istiftahi ko sai kuma karatu haka malam albani ya jero abin daki daki daki daki da izinin Allah haka mu je har assalamu alaikum wa rahmatullah ce sun makana sallallahu alaihi wa sallam yasta'idu billahi ta'ala bayan du'a'ul istiftahi kenan yace sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman tsarin Allah ta'ala yana nema tsarin Allah ta'ala wannan duk wato shi isa mala albani a wasu maganganu nasu wasu tafa yake cewa ko kwance shehul islam ibn taymiya kamar cikin littafin al da makamancinsa yake cewa baka bayan da za a raba ibada ko a raba furu'a da aqida ba za su rabu ba duk abin da za ka yi na addini to idan ba ba aqida kuma bai yi yiwa tunda duk abin da za ka yi na addini sai ya zama khalisan liwaje Allah alaysa kadhalik kaga aqida ta shiga kenan to kaga nan kadai shi sa duk wanda zai karantar da karatu in dai Allah ya sa ɗan dan san wani abu na aqida ka ce ma komai ka bashi ka ce karantar ce ne baka yarda karanta da kuma ba sai ahalari ba shi ahalarin a ahalarin sai ya karantar da aqida saboda dole sai an samu gabobin da abin da suke shara zuwa gare shi ne aqida yanzu nan da mala yace manzon Allah ya kasance yana neman tsarin Allah ta'ala akwai aqida ana ashe wannan ke nuna maka annabi alaihi salatu wasalam baya tsare wani ko shi bai tsare kansa waye yake tsare shi Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah ya ce qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas fa yaqulu manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yana cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi manzon Allah yana cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim malamai suna cewa lafazin ash-shaytan ismul lil kulli mutamarridun atin dukkanin wani mai tsaurin kai wanda zai ketare haddin Allah to shaydana siffarsa ce shaydana siffarsa ce shi za ka ce shi kansa shaiɗan an kira shaiɗan li li shidunihi fil khair saboda yanda yake mutane na dangane da alkhairi shi sa ke ce mace shi sa ga Allah ya ce ya jinni wal ins shaydanin aljanu da shaydanin mutane wani lokaci ma sai ga shaydanin mutum ya fi shaydanin aljan dan shaydanin aljan ko shaydanin gaskiya idan ka ce a'udhu billahi minash shaytanir rajim sai Allah ya maka maganin sa amma ta kila shaydanin mutum sai ku ƙara tare kuma yana ne ne ma shaydanci to manzo Allah sai ce Allah ina neman tsarinka daga ash-shaytanir rajim shaydan abin jefewa sai ce min hamzihi ai daga haukansa alhams suka ce nau'in ne min aljununi wani nau'i ne na hauka da shedan yake sanya mutum mutum sai wani abin kuma daga baya sai dawo hayyacinsa wa nafsihi annaf suka ce ashir waƙe-waƙe kenan na shedan waƙe-waƙe na shedan amma kaga nan wace waƙa ake nufi kenan waƙa ta zama almazmuma waka a bazzanni waka a bazzanni domin waka da ba abin zargi ba akwai hikima a cikinta to kuma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma wa nafsihi kuma ina neman tsarin Allah subhanahu wata'ala daga girman kan shaidan irin girman kai da yake sanya wa mutum ɗibi yake cewa ka anna shaidan yanfaku fi bil wasati. fa ya'dhimuhu fi ainihi wa hiqiran nasu indahu ɗan ne yake mutum busa sai ya sanya musu wani wasi, sai mutum ya dinga jin girma a karan kansa a idan sai dinga ganin shi wani ne sai kuma ya dinga wulakanta mutane to wannan shine a annaf to manzo Allah sai mu tsarin Allah daga wannan abun guda guda uku kafin manzo Allah ya fara karatu a ɗayibi yana cewa a nan idan wannan fassara ɗin da muka yi yanzu ta min hamdihi wa nafkihi wa nafkihi ya ce in fassara ce daga annaba alaihi salatu salamu to ya ce la ma'adala alaihi ya ce ba mu da sauyi in annaba ne fassara ya ce amma idan fassara ce ta ba'adun ruwat wanda daga cikin masu ruwaya sai yake cewa to al'ansabu an yi rari bin nafaka a sihir yace in dai mai ruwaya ne fassara shi to abinda zai fi dacewa an nafas din nan da aka fassara min hamzi wa nafki wa nafsihi nafsihi ba mun ce girman kan shi ne yake sa mutum ba eh to abin da yafi kamata ya zama asihir in dai ba annabi ne fassara da haka ba yace saboda ni yace dan fadin Allah wa min sharrin nafafati fil uqad kaga an nafafati masu kulla kulla na sihiri kenan yace sannan kuma wa an yurad bil hamzi da ya ce min hamzihi me muka fassara alhamz ba aljunun ba ya ce to in dai ba fassara ba ce abin da ya fi dacewa alhamz zama alwaswas wasuwasi da shaitan ke sa mutum saboda me ce liƙaulihi ta'ala wa qul rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin kaga nan hamazati shayatin hamazat jam'i ne na hamz nan hamazati shayatin shine waswasu shayatin to amma akwai ruwaya a wacce ta zo cikin musulun na Imam Ahmad daga Ikrama bin Ammar daga Yahya bin Abi Kafirin daga Abu Salama bin Abdurrahman shi kuma yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam izabtataha salata yaqulu a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafkihi wa nafkihi wannan isnadi ne ingantacce lakin lahu mursal isnadi ne ingantacce amma hadisin mursal ne domin shi salama bin abdurrahman tabi'i ne kuma yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akwai irsali wannan shine abin da ya faɗa shi yasa shi ko malal albani ce wannan ruwaya duk da mursala ce tace raddi ne ga malaman da suke cewa babu hadisi marfu'i cewa wannan fasar daga annabi take to kaga in ya tabbata annabi ne fassara ba wata magana kenan ko in ko bai tabbata annabi ne fassara ba to shi tayyibi yana ganin ga yanda ya kamata ya fassara din saboda wannan dalilan da ya kawo wannan hadisi imam abu dauda ya fitar da shi da ibn majah da darul qutni da hakim kuma hakim ya inganta hadisi da shi da ibn hibban da imam az-zahabi sun inganta hadisin yace wa kana ahyanan yazidu fihi malam yace wani lokacin manzon Allah yana karawa a ciki maimakon a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzahi, wa nafkihi wa nafthihi to lokacin a ciki sai manzon Allah ya kare. sai ya ce a'udhu billahi samiil alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi kaga me yaka kara kenan samiil alim ko shi manzo Allah ya kara to wani lokacin manzo Allah yakan yi haka kamar yanda Abu Dawud ya fitar da ruwaya din da Tirmidhi da Isnadi Hasan kuma wannan shine abinda Imam Ahmad ya goyi baya cikin masail na Ibn Hanif to malamai suna da maganganu me matsayin ista'aza din a cikin sallah wasu cikin maluma sun tafi akan cewa wajibi ne mutum ya yi ta'awizi a lokacin da zai yi karatun sallah wannan shine ra'ayin ibn hazami haka nan imamun nawawi ya nakalto cewa cewa abdari ya nakalto daga aba da sauri su ma sun tafi akan cewa wajibi ne mutum ya ta'awizi kuma abin da ke wannan maganar musamman faɗin Allah fa idza qara'ta qur'ana fasta billahi min rajim ubangiji ta'ala ya umarce mu cewa za a karanta qur'ani ka nemi tsarin Allah ta'ala daga shaytan ar-rajim abin jifewa wanda kuma a lokacin da kake sallah kaga qur'ani za a karanta ko ba qur'ani za a karanta ba qur'ani za a karanta wannan siga din da yawan cikin maluma ita suka dauka tunda ta zo a ruwaya ta hadisan manzon Allah ingantattu أعوذ بالله من الشيطان wa من همزه ونفخه ونفثه هو أعوذ بالله السميع العليم min الشيطان wa من wa ونفخه Wasu cikin maluma suka ce wannan shine abin da kamata a zauna a kai domin shine lafazin da ya zo daga manzan Allah malar bani ce bai ga wani lafazi sabanin wannan ba daga manzan Allah amma su shafi'iyya daga malamin mazhabin imamu shafi'i da malaman shafi'iya suna ganin cewa kawai abin da za a wadatu da shi kawai cewa uzu billahi min shaitanir rajim kaga ba tsarin min hamzi wa nafki wa nafki ko kuma babu wancan samil ali saboda me suka ce saboda a can ga abin da Allah ya ce fasta'id billahi min shaitanir rajim malamai suka ba su amsa da cewa ai can waccan aya din ba siga ta faɗa ba kawai ta kawo abin ne alal idla kawai ka nemi tsari sai kuma aka samu ruwaya daga annabi ya koya ma yadda ake neman tsarin kaga me ya kamata a zauna akai kenan a zauna kan abin da manzo Allah ya karanta haka duk wanda zai fara sallah bayan kai da al-istiftahi sai kuma kai ta'awidi da ɗayan waɗannan sigogin ko ka ce a'udhu billahi samiil alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ko kuma ka ce a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wannan shine abin da ya fi tabbata summa yaqra'u to bayan manzo Allah yayi wannan sun mai ƙara'u bismillahir rahmanir rahim sannan sai ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya karanta bismillahir rahmanir rahim amma sai mali ce wala ya biha amma manzon Allah baya bayyana ta wannan shine mahallin sabani gurin malamai shin ana bismillah a sallah ko ba a yi ku malikawa ne ko a malikiya ana yi ko ba a yi a malikiya suka ce makaruhi waɗanda suke ganin ba za a yi ba me suka yi la'akari da shi wanda ya rahoto wannan hadisin na cewa annabi alaihi salatu wassalamu baya bayyana bismillah a sallasa hadisin anas ne dan malik Allah ya kara masa yadda imam al-bukhari ya fidda hadisin imam muslim abu awana imam tahawi ga sunan dai malamai da yawa su fitar da hadisin to sai ya zo hadisin ya zo da lafuzza daban-daban wani lafazin anas dan malik ce, kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa abubakar wa umar yastabtihuna salata bil hamdulillahi rabbil alamin a wani lafazin kenan kamar ruwayar shu'uba daga katada ga shi anas dan malik Allah ya kara masa yadda yace anas dan malik yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da babban sa. halifansa abubakar Allah ya kara masa yadda da wazirinsa na biyu umar ya ce suna buɗe sallah ne da alhamdulillahi rabbil alamin kaga sai ga uwa ba sa mai kenan ba ta'awil ba bismillah sai wani lafazin kuma ya zo daga dai anas dan malik ta hanyar katada din dai daga anas dan malik shi kuma da lafazin cewa sallaitu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam wa abi wa umar anas yace nayi sallah bayan manzon Allah ya more ko yayi sallah bayan abubakar yayi sallah bayan umar ce dukkanin su yastabtuna salata bil hamdulillahi rabbil alamin arwar a a a a wata ruwa ta dahawi da ma ruwar muslim akwai ƙari akwai ƙarin usman sallaitu kalfan nabi sallallahu alaihi wasallam wa abubakar bakarin wa umar wa usman yace dinne sallah bayan su sun kasance suna ainihin buɗe sallah da alhamdulillahi rabbil alamin sai zo kuma autar wayar la yadhkuruna bismillahir rahmanir rahim fi awwal qira'a wala fi akhirha ba sa karanta bismillahir rahmanir rahim a farkon karatu ko a ƙarshen sa in ban manta muslim ya fi da wannan ruwaya ne to sai zo a ruwayar imamu tsahawi dai wannan hadisin sai ya zo lafazin wala ya ji haruna biha an fara sassautuwa ko ba sa bayyana ta kaga an fara towa uwa a faita kenan wannan ruwa ta nuna menene ba a yi bayyanawa ne ba to sai kuma wata ruwayar ta zo wata ruwayar ta zo dai tana da rauni amma tana da shawahid da lafazin wa kanu yusirruna sun kasance suna ɓoyewa me suke ɓoyewa tawili da bismillah ashe kaga ba ta'awizin ne ba ba bismillah ce ba ba ko kenan a annabi yake yin su a asirce a boye manzon Allah yake yin su shi sa al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahmatullahi alaihi a cikin fatawul bari karkashin wannan hadisin na Anas dan Malik to wajen sharhi da ya kawo ruwayoyi din waɗannan da na kawo da wasu su sai kuma yace fadari qul jam'u baina hadhihi al-alfaz yace hanyar da zamu haɗa waɗannan lafuzan tunda duk sun inganta kuma duk daga Anas yace haulun na fa'il qira'a ala na fa'is sama yace za mu dau ruwaya da ta kore karatun tace baya yin bismillah baya yin ta'awiz yace za mu dauki ta akan kore jin ba ba ai bane ne da ji bane shi yace kuma wa na fa'is sama ala na fa'il jihari yace kuma rashin jin za mu dauke shi akan ne kore bayyanawa kai da baka ji ba bayi ne ba ai ba me yasa baka ji ba bayyanawa ne ba ai yace wa bidhalika yatabayyana anna hadisa Anas hujjatun fi kaunihi sallallahu alaihi wasallam kana yusuru bil basmalati yace da wannan ne yake bayyana cewa hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda hujja ne wajen kasancewar manzo Allah yana boye bismillah ba baya yin ta bane dan kawo wani tunanin yace to ai hadisin kenan ya zama akwai ittirabi ai in kuma hadisi akwai ittirabi za ji bane ba wani ittirabi ga ibn hajar ya hada ma ruwa yanda za su tabbata da ka hadisin anas hujja ne Allah ya kara masa yadda to wannan shine hadisin da mal albani ya dogaro da shi ya kawo ma cewa manzo Allah yana karanta bismillah sai dai manzo Allah baya bayyana ta to kuma haka nan akwai masu ganin cewa bismillah wanda zamu tattauna wannan a gaba bismillah tana daga cikin ayoyin fatiha to kaga su ma wa'annan za su bayyana ta kenan inda ake karatu a bayyane kenan inda za ka yi fatiha a bayyane kamar sallar asubahi rako'i guda biyu ko da sallar magariba rako'i biyun farko da sallar isha rako'i biyun farko kaga duk wa'annan ana karatun su a bayyane to a gurin masu ganin cewa bismillah aya ce ta fatiha su ma suna ganin za a bayyana bismillah din tunda suna ganin tana cikin fatiha wannan hadisin imam al-bukhari ya fitar da shi da imam muslim da abu awana da imam dahawi da imam ahmad da ma wasu su sai ma ce al-qira'atu ayatan ayatan to haka musulunci yake mai musulunci ya karantar da shi isa kullum muke ga ƴan uwanmu su zo mu haɗu mu ta ƙoƙarin neman ilimi addinin mu addini ne mai tsada duk abin mai tsada wahalar samu ne da shi addini da aka gina shi kan ilimi ba zai yi addini ba zai yi da kawai na taso na ga mutane suna ba zai yi ba sai ka shiga cikin wanda a kabari zai ce la da za a ce masa la da raita wala talaita Allah ya tsare mu haka dole mu tsaya iya gurgurun yin mu mu ba da wani lokaci a rayuwa mu na neman ilimi shi yasa muke cewa duk abin da ka gani an ce maka ka yi a matsayin ibada amma na abin ba tsari ba lokaci ba adadi ba sifa ba kaifiya ba zamani kawai yanda kaga dama obj to ba musulunci bane ba musulunci bane a musulunci babu wannan to kaga yanzu an gaya ma ana da wal istiftahi sannan za a yi karatu da karatun mai annabi ke farawa da shi neman tsarin Allah daga sharrin shaidan ko sai ko manzo Allah ya bismillah to karatun kuma ki so a gaya ma kuma ya kai fiye da annabi ke karatun sai malai kulla man ce alqira'atu ayatan ayatan karatu aya aya to bari mu ji ya manzon Allah yake yace sun mai qara'ul fatihata daga bismillah kenan ko sannan sai manzon Allah ya karanta fatiha wa yaqta'uha ayatan ayatan yana yanyanka ta aya aya wannan hadisin ummu salama ne Allah ya kara mata ita an tambaye ta ne an tambaye ta ne hisham ya tambaye ta kaifa kana sallallahu alaihi wa sallam haka sahabbai suke bibiyar manzo Allah tabi'ai ya annabi yake kaza ya annabi yake kaza ya annabi yake kaza saboda su san addini ba ba ra'ayinka babu to da ya tambayi ummu salama sai take gaya masa kana qira'atu sallallahu alaihi wa sallam harfan harfan ya ifu inda ru'usul aya sai take gaya masa ga yanda yake ya qarawal fatihata bismillahir rahmanir rahim tace sun bai ifu sai annabi tsaya aya kenan ko thumma yaqulu alhamdulillahi rabbil alamin thumma yaqifu aya kenan ko thumma yaqulu arrahmanir rahim thumma yaqifu thumma yaqulu maliki yawmiddin wa hakaza ila akhir sura haka manzo Allah ke haɗi zuwa ƙarshen sura duk in ya zo ƙarshen aya sai manzan Allah ya tsaya sai ya yi waƙafi ta ce haka manzan Allah yake yin karatu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to a nan ku fahimci wani abu ba fa tana nufin iya fatiha manzo Allah yake ya kabali a'a ta ba wa wanda ya mata tambaya misali da fatiha an gane ko bakara manzo Allah zai karanta haka yake ko ali imran zai karanta haka yake ko suratul ikhlas zai karanta haka yake ma'ana ka'ida karatun manzon Allah kan aya yake wa kadhalika kana qira'atu kullaha يقف على rusul aya yasiluha a a wala yasiluha bima badaha tace haka ya kasance karatun manzon Allah baki ɗayansa kaga nan misali aka bayar kenan yana tsayawa a ƙarshen aya baya sadar da aya da abin da yake bayan ta Allah baya yin wannan misali kace alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أنا بوايا كرت بوايا كودا ما أنا ربت شكرا بس أن هذا لا يأير مثالي فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون من زال بايا كرت القرآن سيدي فويل للمصلين alladhina hum an salatihim sahun an fahimta ka'ida shine ka tsaya karshen ayar amma kakkade da karatun iyanan sai kuma ka ci kowace ayar dan ma'ana ta cika kaga wannan da yawa ba alqurra suna saba ana akwai wanda zaka je ce maka fa wailul lil musallin sai kuma ya koma fa wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun ana bayan wani ko ba ba mai miki din sai dai ce ma fa wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun wai shi hikimarsa wai ya hade ma'anar to manzon Allah baya haka ko da ma'ana bar cika ba annabi sai ya tsaya akan aya din nan sannan kuma ya kawo cikon ma'ana haka manzon Allah yake karatu Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi da sani hakim ya inganta shi kuma zahabi ya dace da shi marar bane ce ya yi takarijin hadisin cikin littafin sa irwaul galil shi isa abu amr dani rahmatullahi alaihi yake cewa kana jama'atu min al-a'imma as-salifina wal qurra'ul madina yasaybuna qatahu al-ayati yace wa in ta'allaqa babu bi ba'd Abu Amr Dani yake cewa jama'a da yawa daga malamai magabata makarantan alqur'ani wanda suka shuɗe suka gabata suna so a tsaya a ƙarshen aya ko da ɗaya ayar tana da alaƙa da ɗayar kamar yadda na ba da wannan misalin shine mala albani cikin asar sifatu salatin nabi yace wannan ko jama'il qurra a yanzu sun kauce wannan sunna kuma wallahi haka ne abin da ya fada jamhur na makaranta yanzu wannan sunnar ba su kaɗan bakata ba za ga har wata ƙwarewa ma ake yi wajen haɗi a wata aya da wata aya ba nan ba ba haka yake karatu ba sai dai abin da nake so fahimta yin hakan fa ba laifi ba ne an fahimta amma ne kana so ka cikakken karatu yadda annabi yake to ka tsaya ƙarshen aya duk aya in ka zo ka tsaya sannan sai ka ɗauko ta gabanta haka manzo Allah yake karatu sallallahu alaihi wasallam malai ce wa kana taratan ya qara'uha maliki kaga saboda can an kawo ma fatiha maliki ya midini ko sai malai ka maka wata ruwaya din ce wa kana taratan wani lokacin manzon Allah ya kasance ya qara'uha yana karanta fatiha din maliki yaumiddin yasa in ka koma tafsirin ibnu kafir tafsirin al azim ibnu kafir yace wannan ruwaya din da maliki yawmiddin da maliki din suna cikin qira'o'i guda bakwai mutawatirai kowace mutum yayi tayi ko ka ce maliki dini ko maliki yawmiddini dukkanin su ruwayar waye da maliki da maliki duk ruwayar waye duk ruwayar mutum ɗaya ne duk ruwayar nafi ne duk ruwayar nafi ne tunda hafsu da wasu duk ruwayar nafi ko duk ruwayar nafi ne haka dukkanin su ruwayoyi ne tabbatattu ko ka ce maliki yawmi dini kamar yadda ita ce qira'ar has ko wanda rawunta nafi ne ko ka ce maliki yau dini ita ce qira'ar warshu wanda ita ma kuma rawunta nafi ne domin kuma muna yin warshin warshu kowa gaba ya ce wannan tamamun radi ya fi da cikin fawa'id da kuma bin abi daud cikin masahib da abu nu'aym fi akbar al-asbahani da hakim kuma hakim ya inganta shi zahabi ya dace da shi sai malik wa hazihi qira'atun mutawatira kal'ula maliki yace wannan qira'a ce mutawatira kamar ta farko maliki da malikin da malikin dukkanin su qira'o ne mutawatirai duk wanda mutum ya yi to kaga yanzu har yanzu ba a zo karatun fatiha ba ko yanzu an koya ma ta'awizi da bismillah da kuma yanayin yanda annabi yake karatun ko da sai ko mala ce rukuniyatu fatihati wa fadailuha rukunancin fatiha a sallah in aka ce rukuni shine abin da in an rasa shi to wannan ibadar ba ba to kaga malam albani anan uwa yayi hukunci a gurin sa fatiha meye matsayin ta sallah kenan rukuni ce to kuma sai ce wa fadailuha kuma falalolin fatiha saboda fatiha tana falaloli da yawa zai dan kawo su daga cikin insha Allah tana faloli da yawa ana ce mata fatihatul kitab saboda me da ita ka bude alqur'ani shi yasa idan ka ce mutum ya karanta alqur'ani tun daga bakara zuwa nasi to bai karanta dika ba <laughs> sai daga ce daga suratul fatiha ila min aljannati wan nasi to wannan ne kammala qur'ani duka ana ce mata ummul qur'an saboda ta tattara dukkanin ma'anonin alqur'ani saboda menene a qur'ani akwai tabbatar da siffofi na Allah da sunayensa a qur'ani ma'ana dai akwai tabbatar da tauhidi a qur'ani haka ne ko sannan ko me kai gaba ɗaya ne maƙasudin qur'ani yana cikin fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ba shine makasudi ba shine makasudi kadaita Allah shi kadai wajen bauta kuma ka nemi taimakon sa wajen bauta masa yace wa kana yu'azim min sha'ana hadhihi sura malai ce manzon Allah ya kasance yana girmama sha'anin wannan sura din ita ce suratul fatiha wa kana yaqulu manzon Allah ya kasance yana cewa la salata liman lam yaqra fiha bi fatihatil kitabi fasa'ida babu sallah ga wanda bai karanta fatiha a cikinta ba fasa'ida da wani abu na ɗoriya wa fi lafzin wannan lafazin makaranta na farko imam bukari ya fidda shi da imam muslim da abu awana da bai ina so mu haɗa lafuzan ne tukuna wa fi lafzin ya zo a wani lafazin la tujzi'u salatun la yaqra'u ar-rajulu fiha bi fatihatil kitabi sallah ba ta isuwa sallar da mutum bai karanta fatihatul kitabu a cikin ba wannan ruwaya da rukun ya fitar da ita ya inganta ta ibn hibban ma ya fitar cikin sahihinsa wa ya yaqulu wani lokacin manzon Allah yana cewa man salla salatan wanda ya sallaci wata sallah lam yaqra fiha bi fatihatil kitabi bai karanta fatiha a cikinta ba sai manzo Allah ce fahiya kidajun hiya kidajun hiya kidajun sai aka fassara gairu tamani tauyayya ce tauyayya ce tauyayya ce shi sa malamin malam ba ku ce ai naqisatu ai tauyayya sallah ce shi sa a gabar ruwa tace gairu tamamin sallah ce ta bata cika ba idan kai sallah in kai wani aiki na ibada baka cika shi ba yayi bai ba ko to wannan shine kauli na jumhurin malamai shine kaulin imam malik imamu shafi'i imamu abu hanif kusan daukacin malamai wannan ra'ayin shi ne ra'ayin su. cewa fatiha rukuni ce ta sallah wanda bai karanta fatiha a kowace raka'a ba ba shi da sallah me ya abin da suke dogaro da shi wa'annan hadisa kaga hadisin farko manzon Allah ce babu sallah anan a zahirin babu sallah babu sallah kamila ko babu sallah ta shari'a cikar sallah ake korewa ko kuma gaba ɗaya sallah ake korewa eh gaba ɗayanta ko cikanta eh ah, wai sun ce cika zahirin ruwayar me ya nuna babu sallah babu sallah shine magana da ibn al-Hasan Marwazi yayi bayan yayi wa Hanaf a a a a a a a na'am asundi cikin Hashiyat ibn Majah duk da ba hanafi ne amma ya musu raddi yana cewa abin da ya musu raddi yace a ka'ida wannan korewar za a ɗauke ta korewa ta shari'a ba za ka koma ka ce cika ba sai inda wani dalili yake nuna cewa cika yake nufi wanda kuma babu dalilin anan ba la salata ai la salatar mashru'a ko la salatar shar'iyya ba sallah ta shari'a ko abin shar'antawa wanda bai karanta fatiha a cikin ta ruwaya ta biyu kuma la tuzu bata isa ba bata isa ba ta yi kenan ba ba to wannan ba waɗanda suka saba a nan sai a hanaf su a hanaf a gurinsu don ba kai fatiha a sallah ba sallah ka ta yi me hujjar su abinda suka yi hujja da shi shine faɗin Allah ta'ala faƙara ma ta yi sara min alƙur'an sai ce Allah ce ya faqar ummati sami alquran ka su suna da wata magana da ciki sai suka ce wajibi ce ba farilla ba ce su arab a gurin su ma sabata bi dalilin qat'iyyin wannan shine farilla amma ma sabata bi dalilin gair qat'iyyin sai ce wannan kuma wajibi kenan su haka mutane wanda mazhabin kusan an gina shi a kan ra'ayi da yawa wanda suka ce hadisan da suka nuna cewa la salata din nan ai la salata kamilatan sai ce ai ba sallah cikakkiya ake nufi sannan su suna da wata ka'ida kuma suna ganin in hadisi bai kadin tawatoranci ba in ya zama mazidin fil qur'an ba za a karba ba yanzu qur'ani ya ce faqara ma taysara min al qur'ani an samu hadisi ya zo da wani ƙari ba sallah ga wanda ya karanta fatiha ba to su a gurin su in dai ba hadisin mutawatir bane ba za a karba ba isa mala albani cikin asalin sifatar salatin nabi ya yi musu raddi ta fuska bakwai to daga abin da malamai suke cewa suka ce na farko hujja da wannan ayar faqara ummati ta qur'an suka ce a koma asalin ayar ayoyin ai ba ana magana kan karatu bane tunda me asali inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulthil layli wa nisfahu wa thulthahu wa qa'ifatun min alladhina ma'ak sai Allah ya ni wallahi yuqaddiru al-layla wan nahara alima allan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara min al-qur'an kaga ba ashe ayar ba magana karatu take ba magana me take magana sallah take ku duba Allah ya ce ubangijinka ya san kana tsayuwa adna min thuluthil layl wa nisfahu wa thuluthahu sai Allah ya ce wa da'ifatun min allazina ma'ak da wata jama'a tare da kai su ma suna wannan tsayuwa wallahi yuqaddiru al-layla wan nahar Allah ne ke kaddara ya gwargwara dare da rana sai Allah ya ce alima allan Fata fataba alaikum Allah ya san ba za ku kiyaye wannan ba daka Allah ya yafe muku ya karɓi tuban ku saboda al'asar sauka wannan ayar tsayuwa daren wajibi ce sai Allah ce faqara ma tayassara min al-qur'an an gane kaga anan faɗar umma ta yi sara sallar ake ne yanzu an yafe muku ba dole bane ku yi abin da ya samu na sallah din nan sai ya zama kenan min babi a a a a nudiqul juz'i wa iradatul kull irin a ambaci juz'in abu amma ana nufin abun baki sa. kamar faɗin Allah wa qur'anul fajr inna qur'anul fajr kana mashuda nan qur'anul fajr me yake nufi sallar asubahi kaga wannan sai yake nuna cewa ashe karatun qur'ani a sallar rukuni ne kaga nan ba sai karatu a sallar rukuni ne wataƙila wani ya ce to me yasa na faɗi wannan magana ce sallah ake nufi koma cikin sahih bukhari da sahih muslim afwan cikin sahih muslim hadisin ummu na aisha Allah ya kara mata yadda an tambaye ta dangane da tsayuwar daren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace baka karanta alqur'ani ne ta ce karanta wannan sura din ya ayyuhal muzammil qum layla illa qalila tace wannan ce tsayuwar manzon Allah ta ce wannan ayar Allah subhanahu wata'ala ya rike farkonta watanni goma sha biyu me farkonta shine wajibi a tsayuwar dare yace sai da aka watanni goma sha biyu sannan Allah ya sassauta da karshen ta ina da karshen ta na kaga a ce a fahimtar Aisha nan sallah ake nufi ko karatu sallah ake nufi ba karatu ake nufi ba abu na farko kenan abu na biyu da malamai suka musu sannan suna yin hujja da hadisin musi'u salam da manzala sallallahu alaihi wasallam ce idza qumta ila salati fa asbigil wudu'a summa kabbir ko summa qra ma taysara ma aka min alqur'ani sannan ya karanta abin da ya sawwaka gare kan alqur'ani sai malamai ka ce ya akwai ruwaya sun makara bi fatihatul kitabi sannan ka karanta fatiha daga nan ma ba su da hujja kenan sannan daga cikin abin da maluma suke gaya musu kamar yadda shi ibn nasar yake faɗa su a gurinsu anab kawai in ka zo sallah wasu suna ganin kawai ka karanta qur'ani ko da aya ɗaya ce komai kankantarta kawai ka zo sallah Allahu akbar a gurin wasu cikin ahnab thumma nazar Allahu akbar wasu kuma suna ganin a'a sai aya biyu wasu suna ganin sai aya uku to sai malamai zai ce wanda wani dalili kuka yi wannan tadidin cewa aya ɗaya ko aya biyu ko aya uku ina ku samu wannan dalili sai ce ai mai saba muku shi kuma zai ce to ni kuma sai dai aya hudu ko aya biyar ina dalilin ku sannan kuma malamai suka ce lafazin faƙar umma ta yassara ko Ko kun ce aya ɗaya ko biyu ko uku to idan wani zan mata ya sara a gurinsa rabin aya ne shi mata ta zai karanta malamai ta ce ba ku faɗi wannan ba sannan kuma wani mata ya sara sa baƙara ko ba gaba ba dan za mu zo muna sallah hafizan nan zo su ja mana dogon zur shi ji yake ba komai yake ba Mata ya sara sai ya karanta baƙara Malamin zai ce yanzu kuna nufin kenan shi bai da sallah sai ya karanta baƙara ko tunda lafazin ma ta yassara min alquran ne abin da ya sauka na qur'ani ko to shi ma ta yassara sa bakar shi to dai raddodi da malamai suka yi musu da dama da haka wannan magana ta su magana ce wacce ainihin take da raunin gaske kwarai kwarai da gaske tana raunin gaske ka nan faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam la salata man lam yaqra bi fatihatil kitabi abin da yake nufi duk wanda bai karanta fatiha ba to bai da sallah kuma a kowace raka domin hadisin musi'u salam manzala ce sun makara bi fatihatul kitabi kuma annabar sun mafa alzalika fi salatika kulliha annabar ka ɗaya koya masa sai manzala ce ka aikata ka a sallar ka baki ɗayanta ka kenan duk abin da annabi ya koya masa ko ta raka sai yayi wannan shine magana ingantacciyar magana ta fuskar da ni ita ce ingantacciyar magana to inda zaka samu matsala su in aka tambayi a hanaf wataƙila aka ce da kuka ce a karanta mata isara kuma kun yadda lullu sai an karanta qur'ani daga cikin abin da malaman suka ce to kuma za a iya tambayar ku a ce to daga ina kuka samu sai an karanta ma qur'ani ai mata isara kawai aka ce mata isara zan iya zuwa kawai na ce ban da mata isara ina kuka samu sai an karanta suka ce sai malamin suka ce la Allah ma hujja da hadisin muslim la salata liman lam yaqra alquran ba sallah ga wanda bai karanta qur'ani ba sai malamai zai ce to in kun faɗi wannan ruwayar ko hanafawa sai mu ce alhamdulillah to kuma a wani hadisin manzo Allah ya mana tadidi ne za a karanta din fatiha ce to inda zaka samu matsala da su yanzu kaga mun ce babu sallah sai an karanta fatiha ko to ayar ruwaya ta zo fasa'ida mail fasa'ida ba sallah ga wanda bai karanta fatiha ba fasa'idar doriya bisa fatiha da to wannan lafazin na fasa'ida kai baka matsala ka dauka cewa kenan ba sallah ga wanda bai karanta fatiha da wani abin na sura an gane lafazin fasa'ida din nan an kawo shi ne dan a gusan ma da wahani kar ka dauka cewa idan aka yi fatiha kuma bai halatta a ƙara wani abin ba an fahimta shi zai ka ce ma ba sallah ga wanda bai karanta fatiha ba fasa'ida da wani abu ɗoriya mana bayan ka yi fatiha kuma ya halatta ka ƙara wani abu na me na sura ina fata an fahimta me dalilin da yasa aka faɗi wannan saboda ko na risi irin wannan akwai na risi irin wannan manzo Allah ya ce tuqdau yadu sari ana yanke hannun barawo in ya saci ne arbatu da naniran yace fasa'ida dinare hudu fasa'ida da ɗoriya bisa haka me ake nufi kenan sai ya saci hudu da ɗoriya a'a daga dinare hudu ko har zuwa sama to nan ba ba sallah ga wanda bai karanta fatiha ba to kuma daga fatiha har zuwa sama zaka ɗora wani abu an fahimci abin ko to shine amfanin wannan lafazin na fasa'ida dan a kusan ba da wancan wahamu to kila wani ya ce to me isa muka faɗi wannan magana muna da ruwayoyi da suka nuna cewa karatun fatiha kadai in kai shi a sallah ya wadatar da kai akwai hadisin Abdullahi dan Abbasin Allah ya kara masa yadda in ma ba wannan ba za mu iya baku wani hadisin mu ɗauko hadisin ma'adu shi da saurayin nan kaga saurayin me yace da manzon Allah da manzon Allah yace ma ta qaro fi salati mu zo mu karanta yace a qara'u bi fatihatil kitabi summa as'alu Allah aljanna wa a'udhu bihi minan nari yace ya manzala ni fatiha nake a sallah in roki Allah aljanna kaga ina kenan a sujjada da hiyarsa kuma nemi shi tsarin daga wuta yace walakin la a'rifu dandana taka wala dandana ta mu'azin yace amma ya manzo Allah an san dandana ko ka dinga jin gurnanin maganar ta ma baka fahimtar da yake faɗa shine dandana sai ce to amma kai da ma'azu in kuna yi bana sanin me kuke faɗa sai manzo Allah yace ya haula hatainin jandin manzo Allah yace mu ma anan miki ma'ana ni da ma'azin mu ma roƙon Allah muke aljanna ko muna roƙo ya tsare mu daga wuta kaga da sai annabi mai inkari ce fatiha kadai a'a ai sai an hada da sura ma anan bai musu wannan kaga wannan ke cewa fatiha kadai kenan wancan abin da ka karanta a halari Allah ya masa rahama cewa manza da sura taini fi raka'ataini eh a'a cewa man taraka sura yasjudu qabala salani to wannan ka aji shi Allah ya saka mu da alheri Allah ya masa rahama dan ba karanta sura ba ba kabala kanka ba ada kanka ruwayoyi da dama yanzu na kawo da guda biyu wanda in mun zo wannan gabar zan kawo su da izinin Allah ta'ala wa kulu manzan Allah sal wannan ruwaya ta ƙarshe fahe kidajin ruwayar musulunci da Abu Awana shi isa wannan lafazin na alkidaj kidaj ibn al-andalusi al-maliki yake cewa a lafazin alkidaj ce yace an-nuqsan wal fasad tunda manzala ce fahiya kidajun fahiya kidajun yana soye wa ahanab raddi ya nuna ma cewa kidajun anan fasad ake nufi sai dauko luga sai ce a luga ta larabci a al-kidaj an-nuqsan ke nuna fasad tawayar abu da kuma bacin sa yace min qaulihim akadatin naqa wa kadajat yace yana daga irin maganar laraba ce akadatin naqa wa kadajat yace abinda suke nufi ai iza wala da qabla tamami waqtiha idan taguwa ta haihu kafin lokacin haihuwar sai ce aka da jatin naka kaga abin ta haifo abu ne cikakke ba cikakke ba ne ba zai muru ba yi da rai lokacin haihuwar sabi ba Daga sai fassara da wannan maganar ta larabawa sannan sai yake cewa shi ibn abdul bar tun da yana magana ne kan wannan hadisin sai yake cewa wal hadisu dalilun ala da man lam yaqra bi fatihatil kitabi yace wannan hadisin dalili ne da ke nuna bacin sallah wanda bai karanta fatiha a cikinta ba ya ce wa in qara fiha bi ghairi hamil alqur'ani ko da ya karanta wani abu a sallar na alqur'ani in dai bai karanta fatiha ba ibn balbar ya ce wannan hadisi yana cewa bai da sallah kaga su yake raddi kenan a halal domin su suke ganin za a iya karanta wani abu wanda ba fatiha ba yace kuma wa zahiru zahirin ruwan abin da suka nuna annal murad abin da ake nufi na fai kullaha la kamalaha ya ce hadisan suna kore sallar ne baki ɗayanta ba ta yi ba ba wai suna kore cikar sallar ba ne kamar yadda manzala ya ce masa yarje fa salli fa innaka lam tusalli ai lam tusalli salatar shar'iyya ko ba kamila ba wannan shine abin da ibn abdullah ya faɗa in kana son ka ga cikakken bayanin da yi ka koma littafin sa al-istizkar Imamul al-bukhari shi yasa malamin ka ce ga kuma ma bujumin malami a hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma wannan ne abin da ya tafa kai suka ce wannan ke cewa wannan ce gaskiyar magana cewa ba sallah ga wannan bai karanta fatiha ba imam al-bukhari cikin juzul qira'a yana cewa tawatur al-akbar an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace hadisai sun zo ta hanyar tawaturanci daga manzon Allah shi yasa aka a Hanaf raddi aka ce in kun ce ma hadisi sai ya zama mutawatiri malamai ka ce ai wannan hadisin na ba sallah wanda bai karanta fatiha ba hadisi ne mutawatir ya wuce magana hadisi ahad Imam Bukhari ma kaga yace ya zo ta hanyar tuwatuwar ciyari sai daga manzon Allah cewa la salata illa bi qira'ati ummul qur'an babu sallah sai dai aka karanta ummul qur'an cikin ta sai an karanta fatiha to kaga wannan duk ke nuna mana cewa qaulul ahnaf qauli ne da ifin qauli hujja su hujja ce mai raunin gaske wacce ko mu a yanzu anan mun dan rusa ta da su maganganun na malamai an fahimta ko yace wa ƙulu hakanan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa qala Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain ubangiji ta'ala yana cewa na raba sallah tsakanin na da bawa na. nisfaini rabu biyu anan as-sala me yake nufi as-sala anan al-fatiha ko al-fatiha kaga nan kuma min babi nuɗuƙul kul wa iradatul juzu nan kuma an ambaci duka abin amma na bangare na abin ake nufi wannan sai nuna cewa kenan fatiha mai isa malam ya kawo wannan hadisi a matsayin hujjar rukunancin fatiha saboda duk inda kaga irin wannan na nuna cewa abin rukuni ita kanta fatihar ita kaɗai ce amma an kira ta sallah wannan nuna cewa kenan ita fatiha da rukuni ce a sallah an gane ko to ubangiji ta'ala a cikin alhadisul qudsi yace na raba fatiha tsakanin da bana malamin ce wannan rabawar rabawa ce ta ma'ana ta ma'ana saboda idan kun kula da sallah yadda take farkon ya shafi mai girmama Allah da kammama Allah da miƙa wuya ga Allah da sallama wa Allah ko ba haka ba sannan kuma ta shi ko menene wannan ya shafi bawa bawa ne yake roƙon a shiryar da shi tafarki madaidaici farki wanda aka yi ni'ima ba fa suwa suwana da suwana ba an fahimta ko wannan shine ma'ana an raba ta gida biyu rabawa ce ta ma'ana an fahimta ko sashin abin ya shafi ubangiji karshen ta kuma ya shafi shi bawa ubangiji ta'ala ya ce fa nisfu hali wa nisfu hali abdi rabin ta nawa ne shine bayanin da ne yanzu ko kuma rabin ta na bawa na ne sai ubangiji ta'ala ya ce wala abdi ma ta'ala kuma abin da bawa na ya roƙe ni ya tabbata a gare shi wa qala rasulullahi sallallahu alaihi sallam, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace iqra'u ku karanta ya ulul am bawa yana cewa alhamdulillahi rabbil alamin lokacin da baya karanta wannan ayar ya ulullahu ta'ala sai Allah ta'ala ya ce hamadani abdi bawa na ya yabe ni kaga wannan ya keɓanciwa Allah ويقول الأب الرحمن الرحيم يقول الله سي الله تعالى يتي أثنى علي أبدي باوا نايمي كراري باوا نايمي جنجنة ba wanda yake sa kirai da jinjina irin Allah domin wal kibriya ul rabbina sifatun bihi baka susatun fatajan da banha wata yaqulu al abd sai bawa yace maliki yawmiddin mamallakin yawmuddini ay min dana yadini ko mamallakin ranar sakamako me yasa ubangiji shi yake mallaka har ba ranar sakamako ba amma me yasa aka ce mamallakin ranar sakamako ai anan wani yana cewa ni nake mulkin Kano wani yace ni ne da Najeriya ko a ranar kiyama zace ce malin mulkul yawm wani ya sai ce gashi sai dai Allah da kan ce lillahi wahidul qahar ran da kowane mai mulki zai yadda bai da mulki to Allah ya ce to ni kuma ni ne mai mulkin wannan ranar kaga min babu aula shi shine mai mulkin wacce ba ita ba ko subhanahu wataala to lokacin da bawa ya faɗi wannan ya qulu Allah ta'ala sai Allah ta'ala ya ce majjadani abdi bawa na ya girmama ni ya qulu abd sai bawa ya ce iyyaka kaga wannan ya shafi ubangiji to sai bawa ya ce iyyaka abudu, wa iyyaka nasta'in kai kaɗai muke wa kuma kai kaɗai muke neman taimakonka asalu na abu da iyaka ne wa nasta'inu iyaka sai aka jinkirta abin da zai ya kamata a gabatar saboda lai fadatul hasil dai zai kace na abu da iyaka muna bauta ma zai iya kuma kuna bautawa yanzu idan kace kana girmama ni kuma yanzu cewa baka girmama wani ka gani baya nuna haka amma in kace ba na girmama kowa sai kai yanzu ka kore kowa kenan shi yasa har shiga mun ce ce la ilaha yau ce Allahu ilahun Allah abun bauta ne zai iya kuma wani ma abun bauta ne kamar yadda zan ce misali alhaji ira mai kuɗi ne kuma ta kila ma alhaji tanko mai kuɗi ne ko ba haka ba amma na ce ba wani mai kuɗi a garin nan sai alhaji iro tanko zai shigo shi yasa ka ce na gudu kai kadai kaga wani ba zai shigo ba muke bautawa wa iyyaka nasta'in kuma kai kadai muke neman taimakon ka to jan hakanan da zan ana duk sanda zaka wata ibada ka dinga halartowa a zuciya kana neman taimakon Allah a cikin ka domin shi Allah da yace ka bauta masa kuma sai ya taimaka maka zaka yi bauta masa to yana cikin kurakuran mu so da yawa in zamu ibada muna muna kula da janibin ibada ko ba ma kula da janibin neman taimakon Allah dan Allah da yawan mun zamu ibada ba kawai muna mukan halarto dai ibada zani amma mu cika halarto to kuma muna neman taimakon Allah bisa ibadar ba to din ka halarto wannan zai ibada bi ka hada ga ibadar iyyaka na'budu kuma ga ibadar neman taimakon ubangiji shi yasa ubangiji ce fa abuduhu wa tawakkal alayhi ka boda ta masa kuma ka dogara da shi shi zai taimaka maka subhanahu wa ta'ala to idan ba ya faɗi wannan sai ya ce ƙala ce ubangiji ce fa hadhihi baini wa baina abdi to wannan tsakanina ne da bawana wala abdi ma sa'ala ai uwa ka bude kofa ne ubangiji sai ce yana ga bawana abin da ya tambaya ya qulul ab ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin idan ba ya faɗi haka ƙara sai ubangiji ce haula ila abdi wala abdi ma sa'ala ce wannan na bawana ne yana ga bawana kuma abin da ya ruƙa. kuma wani roƙo ne a duniya da lahira ya kai alkhairin wannan babu shi shi yasa zaka ga ubangiji ne jibinci koya maka wannan dan wataƙila da Allah ya kyale mu bayan mun wa Allah wannan kirarin a Fatiha kuma Allah ya kyale mu koya roƙi abin da yake so wani zai ce mota wani zai ce katon gida wani zai ce zama alhaji wani zai ce samu mulki wani zai ce samu kaza ko da yawa abin da za a roƙa kenan Allah ya san me ya fi alkhairi sai Allah ya koya mana saboda Allah shi halicce mu ya san halin mu sai shi ka roƙe shi wannan ka ce Allah shi yadda mu ta farki madaidaici gashi ba ka ce iyaka na budo iyaka na a akan me kake kenan ta farki madaidaici nan ba zai ce ba tasirin hasil bane saboda ta shirya duk sakan kana buƙatar shirya ita kullum karuwar ta ake nema to sai Allah ya ka roƙi wannan ka ce Allah muna roƙon shiryarka ka shiryar da mu ta farkin ka madaidaici tafarkin wa'anda kai wa ni'ima su waye allazina amallahu عليهم minan النبيين والصديقين dan Allah ka samu shiga cikin wayannan kuma me ya rage maka wallahi in zan samu shiga cikin wayancan a yanzu Allah ya daure ni me ka yi da wannan rayuwar da Allah zaka shiga can ko ba haka ba ba abin ka yi da wannan rayuwar to sai dai ba mu sani bane ko sa muke ta roƙon mi dan tsawon rai kuma Allah ya kyautata ayyukanmu mu aiki na gani? amma da kana da wannan yakinin to me ka yi da wannan duniya a wannan halin da ake ciki to kuma sai ka ce gairul magdubi alaihi Allah ba irin tafarkin wanda kai fushi da su ba sune yahudawa ba ce wa dalil ba me yasa ba ce wa dalil ba ka ce wala dalil malamai suka ce abin da yasa ba ce wa dalil ba kar ka dauka an ce wa dalil adafi ne akan siratal ladina an'amta alaihim ka ɗauka fin da wancan ne kenan siratal ladina amta alaihim dalil sai aka ƙara mai mai kawo lamun nafi a ki ƙara cewa wala dalil an fahimta dan a nuna ma adafin na gairul magdubi alaihim to idan ba ya karanta wannan ga abin da ubangiji zai gaya masa to wannan hadisin wannan hadisin shine abin da wasu daga maluma kamar malikiya da wasunsu suke hujja da shi kamar malikiya kamar ra'ayin kuma shine ra'ayin ahnan shi shine ra'ayin hanabila ma cewa bismillah ba da cin ayin fatiha saɓanin ra'ayin shafi'iyya me dalilin su suka ce gashi ubangiji ta'ala ce na raba fatiha tsakanina da bawa na kasu biyu da ya tashi me ya fara da shi bismillahir rahmanir rahim a'a alhamdulillahi rabbil alamin kaga shi nan ne farkon me kenan nan ne farkon fatiha imamun nawawi Allah ya masa rahama cikin sa na muslim ya yi iya kokari wajen ya rusa wannan kaulin ya kana silallin amma gaskiya bai faɗi wani abu mai wani kwari da zai iya rusa wannan magana yasa mal albani cikin asar sifatu salatin nabi ya hakaito sa yace yayi kokari ya kawo da lalata da daddalile ne wanda ba kowanne dalili da kai wahin ne bai da kwari da zai iya rusa wannan dalili saboda shi kun san ba shafi'i ne su kuma shafi'iya suna ganin bismillah ayar fatiha ce wannan wata matsala ce wacce malamai suke da sabani a kanta kan cewa ita bismillah ne matsayinta sai ma malik suka ce ita bismillah kawai sun yadda dukkaninsu cewa bismillah aya ce cikin nahal innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim sun yarda daga su malikiya sun yarda qur'ani ce amma ba ta cikin kowace sura amma qur'ani ce tun daga cikin suratul nahl ko da ka iya nan take wasu suka tafi kan cewa a'a shine ra'ayin shafi'iyya kenan cewa bismillah aya ce cikin ayoyin fatiha aya ce cikin ayoyin fatiha wasu malaman suka yi tsaki-tsaki suna ce a'a ba aya cikin ayoyin fatiha ba ba aya ba ce ita kawai ƙur'ani ce aya ce mai zaman kanta kuma zai iya yi wa a buɗe kowace sura da ita wannan shine muta wasu kuma shine ƙaule wanda ya fi musamman kaɗa ko hadisin ana dan Malik Allah ya ƙara masa yadda wanda yana cikin Muslim da cikin Sunan Abi dawo wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dan gengedi haka sai farka sai manzo Allah ya murmushi ko sai ya ce bismillahir rahmanir rahim inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shanaka wal abtar sai ce a tadaruna mal kautar sai manzo Allah ya dariya yace kun san me kautar suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzo ne suka sani manzo Allah yace naharun wa adanihi Allahu fil janna manzo Allah ce kautar wani wata ƙorama ce Allah ya mun alƙawarin ta aljanna kenan kautar a ina yake kenan a aljanna amma kuma yana aljanna yana baiwa haudun manzon Allah ruwa hau da za a gangare Allah ya sa mana cewa za mu gangare wa ranar kiyama a shako wanda manzo Allah ce man sharibahu la yazmau abadan wanda ya shi ba zai taba kiro ba har abada kuma wani ba zai ce sha kaman ba dan manzo Allah ce kofunansa adadin jumu sama yawan kofin ya kai taurarin sama kuma wani ba zai ce gafara ka a'a manzo Allah ya ce zawayahu sawa ma'ana da tsawonsa da sa da tsaye ne kuma tsawonsa da sa tafiyar kan doki ta kai tafiyar wata guda yace tadahu ummatahu al'umman manzan Allah Allah ya sa muna ciki su za su gangari za a kori wasu masu bid'a kenan ko za a kori su Allah ya tsare mu daga wannan koras to sai suka ce kun ga anan annaba anan sai karanta bismillah sai ce inna abaina kalkota shi da suke cewa kenan bismillah kawai kamar fasila ce ha kuma ruwaya ta zo daga Abdullahi dan Abbasin Allah ya kara masa yadda a ruwayar tana cikin sunan Abi Dawud yake cewa su sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance ba san bismillah ba san rarraba sura ba sai da suka ji manzan Allah yana karanta Fatiha a yana karanta bismillah kaga wannan tabbatar cewa kenan bismillah tana cin fasila ce a kowace farkon sura zaka iya yin bismillah banda sura daya wace kenan tauba idan kawai sai dai bara'atun min Allah ba bismillah to mala albani ya goyi bayan wannan ra'ayin kwarai da gaske a wannan littafin nasa amma ka koma muktasar din da yi kuma ya koma ra'ayin shafi'iyya a muktasar din kuma sai goyi bayan ra'ayin cewa tana ɗaya da cikin ayoyin wannan a a a fatiha sannan daga cikin abin da malamai suke tattauna da gane da wannan hadisin wannan fatiha aya nawa ce bakwai ko to za mu zo wannan bari bari mu tattauna nan a gaba Allah ya sa karatun zai hada yau naga har mun yi awa ɗaya. wa kana yaqulu manzon Allah ya kasance yana cewa ma anzalallahu azza wa jalla fi taurati wala fil injili مثل أم القرآن وهي سبع السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته manzala sallallahu alaihi yana cewa Allah bai saukar da wata sura a cikin attaura ko injila kamar fatiha ba manzala ce wa hiya sab'ul masani ita ce sab'ul masani malam yayi lamba ɗaya ko ya nakalto na cikin fatawul bari ne yace qala al-baji yuridu qawluhu ta'ala wa laqad atinaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim yace abin da yake nufi anan yana nufin fadin Allah da Allah ya ce wa laqad atinaka sab'an min al-masani fatiha yake sai yace wal qur'an al-azim da kuma alqur'ani mai girma yace summiyat saba da annaha saba ayati an ce mata sab'ul masani saboda aya bakwai ce an ce mata kuma masani li annaha tusni fi kulli raka'atin saboda a duk raka'a ana maimaita ta kaga wannan sai tabbatar cewa fatiha aya nawa ce ne take nan aya bakwai malici ai to adu ai ana maimaita ta wa inna ma qila laha qur'an al-azim kuma an ce mata al-qur'an al-azim alama anat takasis laha da hadha al-ism abu samanar ke banta da wannan suna wa in kana kullu shay min al-qur'an qur'anan aziman duk da cewa komai na qur'ani ai qur'ani ne mai girma ko yanzu ba ta bismillah qur'ani ne mai girma dan da da wanda ya karanta ba ta bismillah da wanda ya ce duk qur'ani ƙarya ne matsayin su daya ba su da wani bambanci duk kafare. kafirai malai ce a a a kama ya ƙalu fil ka'aba baitullahi kamar da ake cewa da ka'aba baitullahi wa in kan al kullu kulluha duk da cewa duk gidaje na Allah ne amma me yasa aka ce baitullahi walakin ala sabil taksin wa ta'zim lahu an faɗa kan dan keɓance shi da wannan siffa din da kuma girmamawa a gare shi Dan abin da ya zama qa'imun ne bi zati in aka jingina wa Allah to ana nuna girman abin amma idan abin ya zama laisa qa'imun bi zati to sai zama siffa ce ta Allah yanzu kalam kaga wannan abu ne wanda laisa qa'imun bi zati ko zance yana ina to da ka ce kalamul lahi sai zama sifa Allah amma naqatul lahi hiya qa'imatun bi zatiha sanda tana nan zaka yi nuna ta gata to da aka jingina wa Allah me yake nuna wa girmanta baitul lahi idan ka je gashi nan zaka ganshi ko me yasa ka jingina wa Allah shi dan nuna ma girman ɗakin daga duk abin da ya zama abu ne gashi nan ka'imin da zai yi aka jingina Allah to wannan jingina tana nuna girman abu shi yasa idan abu kaskantacce ne duk da Allah ne halicci shi ba a jingina wa Allah yanzu ka kalli Ka'aba duk duniya an san tana da girman daraja sai a ce baitullahi sai ka ji Allah ya ƙara girma ko Qur'ani ya ce kitabullahi ba haka bane misali a ce khaliqus samawati wal ardi mahalicin sammai da kasai mahalicin Ka'aba mahalicin mutum da aljanna amma ka taɓa jin wanda ya zo girman Allah ya ce mahalicin kare amma ba shine mahalicinsa ba saboda kare ya kaskantaccen abu wajen girmama Allah ba za ka jingina Allah shi ba an fahimta saboda Allah mai girma ne sai mai girma ke jingina masa subhanahu ta'ala to shi yasa aka ce aka ce mata Qur'anul Azim allazi ututu wanda aka bai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisi hadisi ne na Abu Hurairah daga Ubay bin Ka'ab lokacin da annaba alaihi salatu salamu ya ce da ubay alawo allimuka suratan ba zan san da ka wata sura ba ma an allahu fit ta wala fil injili mislaha wacce Allah bai suka da misalanta a taura ko al'injila ba ba ce ka zantar da ni ya manzan Allah manzala ce zan zantar da kai kan fita daga wannan masallaci annabi ya riƙe nan za su fita tuna manzala ya manzala ba zantar da ta ba sai manzala ya gaya masa cewa ai hiya sab'ul masani wal qur'an al azim haka nan ruwaya din akwai hadisin sa'id ibn mu'alla yana ta wani hadisin sa'id ibn mu'alla imam al-bukhari ya fadda shi shi ma manzo Allah ya gaya masa cewa law allimannaka lalle tabo wallahi zan sanar da kai wata sura wacce Allah bai taba saukar da misalin ta ba shi ma manzala sai ya gaya masa ita ce wace manzala sai ita ce ummul qur'an ta kitab wannan shine hadisin da maliki ishara da shi anan to cewa sab'ul masani kaga aya bakwai ne to wannan je ka sabani gurin malamai kenan aya bakwai alhamdulillah rabbil alamin nawa kenan arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نعم kai raka bakwai masu ganin nan haɗewa za suka ce to bismillah ta bakwai kamar shafi'iya shi ma ba ce a'a wannan dalilin da ke nuna cewa siratal ladina an'amta alaihim aya ce ghairil alaihim waladdallin aya ce ya zama ya zama bakwai an gane ko matsala ce dai akwai sabanin malamai a cikin ta wannan duk dai muna dan shashafa ne karatun namu karatu ne wanda kawai sallah dai muke so mu karanta wa amara sallallahu alaihi wasallam musiya salatu an ya qara'a fi biha fi salatihi haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci mutumin nan mai munar sallarsa ya sunansa dan Allah Abakar ne nake so ya ga Abubakar as-Salafi a <laughs> ah, lalace da take da ba kai ga mu kullad bin rafi sunan sakin na kullad bin rafi shine wanda manzo ce irji fa salli fa innaka lam duk inda kan ce hadisi musu salawa na hadisi ake nufi an gane to mazan Allah ya umarce shi da ya karanta ita fatiha din a cikin sallarsa kamar yadda na karuwa ya ɗazu ko manzo Allah ya ce masa a a sun maƙara fiha bi fatiha kitabi ya zo a wata ruwayar haka kamar yadda ruwaya din Imam nasai ya fitar da ita a ba Imam Imam bukhari kai a cikin juzul qira'a da sinadi ingantacci wa qali lam yastati hibzaha manzan Allah ya faɗa ga dukkanin wanda ba zai iya haddace Fatiha ba me zai ce qul subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu. wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah musulunci kenan ko in ba za ka iya kaza ba to kai kaza wani mutum ne ya zo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzala ni ba zan iya haddace ko min alqur'ani ba sai manzala ya ce kana nan a musulminka bara a baka abin da zaka yi ka karanta wannan Abu Suleiman al tunda hadisi Abu Dawud ya fitar da shi cikin ma'alimu sunan Abu Sulaiman al-Khattabi sai yake cewa ka'ida shine babu sallah ga dukkanin mutum da bai karanta Fatiha ba yace amma duk wanda ba zai iya karanta Fatiha ba yace sai ya karanta wani abu na Qur'ani in zai iya yace domin ba zikirin da ya kai Qur'ani yace a lokacin da kuma gaba ɗaya Qur'anin ba abin da zai iya karantawa in ma dai saboda tsufansa da yawa ko kuma a'a saboda rashin riƙe abinsa ko kuma a'a saboda rashin fasaha harshensa ba zai iya kirta karatu qur'ani kwata-kwata ba yace to sai karanta wannan zikirin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai da ya zo sallah kenan idan ya kabbara harama kawai sai karanta ne subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah sai ruku to a ruwa din ta Abu Dauda da manzala ya gaya masa wannan ya ce ya rasulullah ai wannan din na Allah ne kuma menene nawa kaga in kai ne sai ka fatattake shi ko amma manzala yana sai ko manzala ya ce masa kai kuma sai ka ce abin da kake karanta ka dago da ruku daga sujada din nan Allahumma gfirni warhamni wa atini wa hadini warzuqni yanzu ba an bashi nasa ba sai manzala ce kai ko karanta wannan ga naka roki Allah wannan yasa baka taba samun malami a duniya irin manzon Allah ba yasa yake cewa fasasa bi zaka la khalqa linan wa shiddat a can kuma yake cewa nabiyul huda baharun nada saribul ida yake mubidihmu bi saifi is abul huda wa dhannu bi jahlin annahum turukus suda haka manzon Allah yake ya bi da wasu ta hanyar tausasawa wasu kuma fa sun ƙi karɓar taushin sai an musu ne Sallahu alaihi wa alihi wa sallam ba malamin da ya kai manzan Allah Abu Dawud ya fitar da hadisin da Ibn Kuzaima da Hakim da Tabarani da Ibn Hibban kuma ya inganta shi Ibn Hibban da shi da Hakim kuma Zahabi ya dace da su Malam Albani ce koma cikin Irwaul Galil hadisi na 303 yayi takarijin hadisin wa qala lil musi salatahu manzo Allah ya ga mai mun sallar nan ta sai ta fa in kana ma aka qur'anun faqara abihi in kana da qur'ani ma'ana ka haddace wani abu na alqur'ani sai ka karanta qur'ani kaga wannan dai da magana Abu Sulaiman al-Qassani kenan mun karanta ka'idar farko qur'anin menene dole a karanta Fatiha to in kana da qur'ani kenan karanta Fatiha da wani abu doriya idan ba za ka yi fatiha ba kenan ka karanta wani abu na qur'ani in za ka iya to sai manzon Allah ya ce wa illa famidillahu kabiru halilu in ka ba za ka iya qur'anin farkwata ba to ka yabi ubangiji ka girmama ubangiji kuma ka kadaita shi da halayya kaga shine subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah wannan hadisi Abu Dawud ya fitar da shi da Tirmidhi Tirmidhi kuma ya hassana hadisin malaci isnadin hadisi ingantacce ne ya ta gari sa cikin sai Abi Dauda nan za mu tsaya walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin wal'adwatul mutaqin wala udwana illa ala zalimin abu na farko kan tambaya dai muna ƙara mika jajen mu ga ƴan mu wanda musiba ta gobara ta shafi su a kasuwar sabon gari muna fata Allah ta'ala ya mai musu da alkhairi Allah ya ninninka musu arzikin su Allah ya ba su haƙuri da juriya Allah ya ba su ladan musiba din muna roƙon Allah ya kiyaye faruwar haka a nan gaba kuma muna roƙon su karan kansu ƴan kasuwar da mu da su baki ɗaya mu kalli abubuwan ta buka da yawa wannan shine yadda musulmi yake tsarin sa musulmi a jefa ruwa kansa ta wani janibi yake kallon sa farko yana kallon ta janibin addinin sa ko wannan mai duba a harkar kasuwancin sa da harkar rayuwarsa dukkanin mu duba mu yake wa Allah idan mun dan rarrage su ne fuka din domin gaskiya laifuka mu suna da yawa da muke wa Allah musamman abin da ya shafi harkar cin abinci mu muna ganin cewa ta kowace hanya kawai za a ci abinci a ce neman abinci ake to mu kwarin gyara wannan abubuwa din ko mai ta roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga irin wannan sharruka din mai tambaya ta farko ya ce ya halatta mutum ya yi salati ga annabi a cikin sujjara a misali idan zai yi addu'a bayan ya yabi Allah subhanahu ta'ala ya yi godiya a gare shi sannan yi salati ga nan sannan ya roƙi Allah bukatunsa sannan ya rufe da salati to mu dinga tsaya kan abin kun san akwai ita sallah kamar watan abace wacce aka hakaito ta daga annabi sallallahu alaihi wasallam to dole abin da ake bukata in mutum zai yi ta yi ta yadda aka hakaito daga mutum to yanda aka to sallah daga manzon Allah ina ne mahallin salati tahiyya to ka tsaya anan wani lokacin sai ku wani hukunci wanda yake mutulaki ne ba za kuma a ku wani hukunci mutum ya kokarin sa shi a ko ina yanzu kamar misalin mutum yi wa annabi salati kamar yi wa annabi salati in an ambaci manzala za ka yi masa salati amma da yawa maluma suna magana cewa banda cikin sallah saboda sallah wani aiki ne daban aka kai to ga manzo Allah ga yanda ake ba a shigar da wani abu kuma ba na ji a ce tunda annabi yake karatu a sallah ko wani sahabi bai taba karanta yadda za mu sunan manzon Allah ba baka samu ruwayan ci sahabbai sun yi salati a nan ba daga daga ta kace sun wannan lokacin ko irin abin da suke cewa kenan zaka yi addu'a da Hausa har me wannan ya kawo mai shimawi cewa ga wanda ba zai iya arabiya ba a sallah zai iya addu'a da Hausa ga wannan magana ma tana da rauni in har in har lafazin Allahul Akbar malamai ba su yarda da shi ba Allahu akbar kai sai ka ce Allahu akbar da Imam Shafi yarda da wannan duk malamai ba su yarda da shi kawai alif da lam aka kara ba yadda ba kuma yana ga wanda zai kawo Hausa sallah za ka yi ta sallah hikaya ce yanda aka kaito daga manzan Allah to kokarin ka yi ta kabata haka da ka yanda aka to daga manzan Allah gurin salati ga annabi a sallah shine gurin tahiyya wannan shine kuma abin da ya kamata mu tsaya ya ce ina son ƙarin bayanin hadisin fabal na yin addu'a mutum ya yi Allah ya yi godiya gare shi sannan ya yi salati ga annabi tambaya a ina ake nufi a dukkanin gurare wanda zai addu'a yanzu misali ka yi sallah ka idar ana addu'a bayan da sallah ko ana yi shi kansa ibn qayyim da ya kawo maganganun ba za a ce ibn qayyim a cikin zadul ma'ad ibn hajar sai da ɗauko magana gaba ɗaya cikin fatawar bari cikin kitabun awon mujalladi na goma sha ɗaya ya kawo magana ibn qayyim din gaba ɗaya mata ranji ana yin addu'a bayan da sallah manzo Allah ya ce ya mu'azu lati da anna dibra kullu salatin an taqula allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika sai fara masa hujja da wannan hadisi to kaga anan kai da sallah za ka yi addu'a kai kirari ga ubangiji ta'ala kai salati ga manzon Allah ka roki ibadatika kuma ka rufe da salati kowa an samu ta munasaba da za a yi addu'a karatun qur'ani kai zaka yi addu'a ko irin yanzu mun yi karatu misali mun ga dama ma za mu yi addu'a duk da wani guri da zakai addu'a zaka iya yin haka wannan yace mutum ne yana zaune a garin nan ya zama a nan yake koyaushe don ranar da ya tashi zuwa asalin garin su kwana nawa zai yi kasaru? abin da ake dubawa shine ina ne garin da kake a zaune kake da kaya cikakken kaya na mazauni mahallinka ka nan yake kayan da mutum ke bukata a zaman gida yana da su a ina kake da wannan to nan shine garin yanzu a can asalin garinku in kana da iyali a can amma a nan kake zama to kaga nan garinku ne can garinku nan garinku ne can garinku amma in ya zama a'a yanzu can ne garinku amma kai zaman ka a nan ne komai naka a nan ne kawai can ba ka da komai sai dai in ka je ta ira dan bude ma na ku kwana biyu kwana uku ka dawo kaga yanzu nan ne garin ku na zama can sai zama a matsayin me kake kenan a matsayin matafi kake shi kuma ka'ida ta matafi in dai mutum matafi ne shari'a bata kawo wani adadin kwanaki na tafiya ba magana kwana hudu nan ko kwana kaza ko kwana kaza babu wani dalili in dai kana amsa sunan matafi yanda zaka je wani gari yanzu ni ina nan Kano sai misali a ce ni na an tura ni ina nemo ta takarda misali amma sai na je abuja zan karɓo ta haka na je abuja a kwana uku za a ban ita sai aka yi halin ƙasar nan aka yi ta ɗaga mun sai gobe sai sati mai zuwa aka shekara haka ƙasar zan ta yi ba zama na je yi ba kawai wannan takardar da ke jira abdullahi dan umar allah ya ƙara masa yadda zai haure ruwa ya kai addinin allah kogin tun da gari ne na kankara ya irin yin kankara din nan shekara guda ya a gurin kuma kasar yake shekara guda za ka inda kake a zaune da cikakken abu na mazauni to nan ne gurin da kake da amma in anan kana da gida can kana da gida ta kila nan da iyali can da iyali ko zaman 50-50 kake wata kaza a nan wata kaza a can to can gida ne nan gida ne ina za ka yi kasar kenan akan hanya idan tafiyar ta kai mata kasar dan in garin ku na'ibawa ne kaga ba za ka kasar ku akan hanya ba wannan shine akwai tambayoyi da aka kamar da aka sani abin da yasa muke so mu tsaya abin da ya shafi karatu abin da ya shafi sallah wani lokacin kace zaka amsa tambayoyi kharijin abin da ka karanta sai kuma a tashi an manta karatu kuma ta bada tambaya yasa za mu tsaya za mu ringa tsaya iya abin da ya shafi karatu insha Allah wallahu a'lam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika